कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है Salman Khan da Priyanka Chopra sun samu shiga cikin ayarin mutane 500 a faɗin duniya da suke taka rawa wurin tafiyar da masana'antar nishaɗantarwa ta duniya wacce ta kai adadin dalar Amurka tiriliyan biyu. Wasu mutane goma daga Bollywood su ma sun samu shiga waɗanda suka haɗa da masu shirya fina-finai, Karan Johar, Aditya Chopra da kuma furodusoshi Ekta Kapoor, Siddharth Roy Kapoor, Mukesh da Anil Ambani. Sauran su ne shugaban kamfanin Essel Dr. Subhash Chandra da shugabannin kamfanin Z Punit Gonka, Kishore Lila da Uday Shankur. तुझे जमी wani sakon da hukumar zartarwa ta Variety masu sa ido akan harkokin nishaɗin ta rawaito cewa Salman Khan, Amir Khan da Shahrukh Khan su ke jan ragamar Bollywood musamman wajen samun kudaden shiga. Sakon ya ci gaba da bayani akan fim din Salman Khan da ke tafe da kuma ayyukan da kungiyarsa mai zaman kanta take gudanarwa na jin kai. Ita kuwa Priyanka an yi batun nasarorin da ta samu a Bollywood da Hollywood musamman shirinta na talabijin mai suna Quantico. da kuma shirinta na kyautata wa rayuwar yara abinda ya sa aka yi mata jakadiyar UNICEF ta yara.